Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki na yi muku fata alheri barkamu da barkamu da warhaka to da fata an ci sallar lafiya eh to gaskiya tun da aka cin sallar nan fa eh to an ji ni shiru da Allah ya mun afuwa saboda kowaye kai dole ka nemi uzuri da Allah ya mun afuwa manya manyan malamai da kankanan almajirai iri na da Allah ayi mun afuwa ayi mun afuwa. To ga wata saraba dai wanda na taho muku da shi. saraban da na taho muku da shi a nan shine wannan maganin bacewa ne fat wallahi maganin bacewa ne fat. To kamar yadda kuka gan ciyawan nan wanda na tura muku yanzun haka. To ciyawan nan in kuka dube shi kala biyu ne akwai wanda yake tashi ya sai akwai kuma wanda yake yin hannu irin zaka gan shi kawai yana mannu a ƙasa ne sai hannu yana irin hannun shi ba wai yana tashi a tsaye ne kamar wannan wanda kuka gani na tura muku nan wannan na yi nashi a matsayin sample ne to ba wannan ne za zaka ma ba wannan kaga wannan na sai kun ga wannan na sai ko to ba wanda ke sai shi ne ake nema ba wanda ya kwanta a ƙasa shine ake nema kun fahimce ni yauwa to yanda ake yin shi shine za ka za ka cire irin ranar Lahadi ka je wajen wannan eh, wajen ciyawan nan za ka cire shi in kuka cire shi ku tabbatar lailai eh, cewa an cire shi ne kada wato saiwan shi ya sinke ba ana haka shi na tona shi a tona shi ya ciro da kyau to masha Allah in aka cire shi hakan nan ko to sai a taho da shi gida in aka taho da shi gida wallahi wannan aiki wato yana da sauki wallahi yana da sauki matukar ka hada shi da kyau yana da sauki wallahi to idan in kuka taho da shi gida amma mu afuwa ana je wajen da wato a ah, wannan ne a ah, Eh, kudin kudin da haka muna kiran shi a wuraren mu haka muna kiran shi kudin da wannan abun ban san da Allah ya mu afuwa wannan abun kudin da haka irin yanda ake sa ma yara abun nan a wuya haka eh to shi ake amfani da shi za ka je wajen sai ka tono in ka tono wato shi kafin ka tono shi sai won to za ka tono za ka dan tono shi tuwa kamar hannun dama ka sai ka dan sa wannan kudin dan nan sai ka dan sa shi ka haka shi to wannan abun da ka sa na sadaka ne wanda ka ba shi kenan to sai ka cire shi in ka cire shi da kyau a hankali hankali kada jiyan shi ya sinke ba to in kuka zo da shi gida in kuka taho da shi gida to sai ka samu turmi eh turmi sai ka samu kuma kita mai koko yauwa kuka samu kita mai koko sai ku cire shi kwaya bakwai ba gunguru ɗaya ba kwaya bakwai saboda tambaya dan Allah kada kada zo a tambaye ni kwaya bakwai ne shine a ci ciro in ka cire shi kwaya eh, cita mai kokon nan kwaya bakwai nan to sai a saka cikin turmin' da wannan ciyawa. sai ku duba sai a tono shi in aka tono shi da kyau in aka abun nan nashi a daka sai a dake a dake a ya zama garin magani to masha Allah aikin ka ya hadu kenan to abun da ya ce shine zaka zaka yi shi laya ne shi wannan garin maganin zaka zuba a takarda sai ka nannade shi da bakin zare ka nannade shi da bakin zare, ka nannade shi da bakin zare sai a a rufa maka shi da fata da bakin fata amma idan kana so ka gwada lokacin da ka nannade shi da bakin zaren nan to sai ka jamo sai ka je ka zamo eh, eh, ka samo kazanka in ka samo kaza to wannan kazan suka dauki wannan layan da ka hada nan suka suka suka daure shi a irin fuka-fukan shi in ka daure shi to shi wannan laya za ka samu a wato mai kadanya in ka samu man kadanya sai ka shashafa mishi ka shashafa ma layan nan ka shashafa ma layan nan to sai ka je ka daure shi a fuka jikin kaza in ka shashafa shi a jikin kaza to sai ka yige kazan in ka ije kazan sai ka samu kwali kwali in ka samu kwali sai ka rufe kazan nan da shi in ka rufe kazan nan da shi sai ka samu petrol eh, in ku samu petrol ko karo ko kerosene haka to sai ka wawa samu kwalin nan sai ka wawa samu kwalin nan to wallahi wallahi har mun din tabbata cewa in ba wai kana da wani karamcin ba irin kana da rashin ijaba ba har mun din hannunka kana aiki kuma yana tashiwa to kana kunna ma wannan kana kunna ma wannan kwalin kana kunna mishi wuta to yanda wutan nan ya tashi wallahi kazan nan wallahi zai bace pat wallahi zai bace eh zai bace kana kunna wuta wallahi kazan nan zai fita kuma ba za ka gaishi ba kuma in za ka kama wannan kazan lokacin da ka gan shi za ka bi shi na hankali hankali hankali sai ka kama shi in ba ka ban kaje da gudu wallahi zai bace irin kazan nan na farka ko zai bace to insha Allah idan wannan laya na cikinka to wallahi ko ina ko ina kai kana zaune ma hankalinka ya tashi wallahi kwat wallahi za ka bace insha Allah wannan wannan magani mujarrabi ne wallahi tallahi mujarrabi ne kaga nayi kwana biyu kun ga nayi kwana biyu ban turo sirri ba ko to mun je dole mu za mu jarraba magunguna kuma insha Allah da aka cin sallan nan ko to za a so ko manyan za mu so ko manyan manyan musuruka ne eh to dan Allah ayi mu afuwa saboda jan audio nan da nayi nan da Allah ayi mu afuwa ayi mu afuwa Eh, karamin almajirin ku ne Lukman Shuga daga jihar Nasarawa. Ina muku fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.